وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala wadda cikin falalarsa da rahamarsa bayan wani lokaci da aka samu na hutu da muka ɗauka to Allah kuma ya nuna mana dawowan bakin wannan darasi namu to insha Allah kamar yadda sanarwa ya gabata <clears throat> za mu yi darasi ne game da abin da ya shafi shiri domin tarban watan ramadan watan ramadan wata ne na musamman watan ramadan wata ne da Allah ke ba da dama wa masu rabo su rabauta idan har mutum ya gagara rabauta a watan ramadan to ba wani watan da zai iya rabauta a cikinsa da yawa cikin magabata watanni kafin ramadan sukan nace wajen roƙon Allah da ya riskar da su watan ramadan sannan bayan ramadan ya shuɗe sukan ɗauki watanni suna roƙon allah ya karɓa musu ibadun da suka yi a watan ramadan domin idan mutum ya dace da alkairan da ke cikin watan ramadan to ya isa tudun mun tsira watan ramadan wata ne da allah subhanahu ala ya ware shi na musamman domin gara ɓasa wa bayi wata ne na musamman da Allah ya ware don zallan jin kai a cikin wannan wata shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, Allah wadaran wadda Ramadan ya shiga har ya fita bai dace ba domin wata da Allah ke sassauta komai ke sauƙaƙe komai kuma ke saukar da dace a cikin wannan watan abu na farko da nake so na ji hankalinmu a kai shine amfani da dama wato duk matsalar da kaga ɗan adam ya samu a rayuwa duniya ce ko lahira mafi girman abin da ke jefa shi a matsalar shine rashin amfani da damarsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ja hankalin al'ummarsa kan amfani da damammaki da Allah subhanahu ta'ala ke ba su a rayuwa wataran ya ajiye wani bawan Allah yana mishi wa'azi annabi ya ce mishi irtanim khamsan qabla kamsin annabi ya ce karibaci waɗansu abubuwa biyar kafin waɗansu biyar su cimmaka, haka waɗannan abubuwa suke kiliya a rayuwa idan ka gamu da wannan to nan gaba kuma za ka gamu da wannan annabi ya ce to duk lokacin da ka haɗu da damar ka yi amfani da ita kafin rashin damar ta cin maka annabi ya ce akwai waɗansu abubuwa biyar sallallahu alaihi wasallam karibace su ka ganimance su annabi ya ce kafin kishiyoyinsu guda biyar su cin maka hayataka qabla mautik annabi ya ce rayuwarka kafin mutuwa duk abin da kake bukata ka yi duniya da lahira jarin shine rayuwar idan lakcarin kake yi in ka mutu ai ya kare in albashi kake karba in ka mutu ai ya kare duk abin da za ka yi a rayuwa alkhairi ne ko sharri ita dai rayuwar nan ita ce babban jari daga ran da ba ita wannan abin ya tsaya annabi ya ce to karibaci rayuwarka kafin mutuwa karibaci kafin mutuwa annabi ya ce sai hataka ƙabla sakamik karibaci ka kafin rashin lafiya kullum muna maimaitawa wannan asibiti da yake bayanmu da kake gani akwai wadda yake kwance a asibitin ya fi wata uku ko bakin yadda ta taka ba yana ciki kai duk inda kake so ka je za ka je watakili yadda kake zirga ka shi ma da haka yake zirga sa annabi ya ce ka mori lafiyarka kafin rashin lafiya ka yi amfani da dama ta lafiya annabi ya ce kafin rashin lafiya shababaka qabla haramika annabi yace yi amfani da dama na samartaka ƙuruciya da kake da shi annabi yace kafin tsufa ya cin maka akwai abubuwa da dama wadda in shekaru sun shigo to wayan mutum ya kare shi yasa daga ran da aka ce maka babanka yayi ritaya to wayansa ya kare yanzu ko ce mishi kai kana zuwa yana jira ka zo in kuna magana yana jira duk makin a lokacin kaso mafi yawa duka sun tafi yanzu kuma sai ku abinda kai, yi ƙuruciyarka ƙarfinka duk damar da kake so ka yi amfani da ita a yanzu kana da shi ka yi karatu kowane irin karatu kake so kai. ka sa lafiyarka da ƙarfinka a duk abin da kake so ka saka akwai lokacin da ba zai yiwu ba faragaka ƙabla shugulik annabi ya ce ka yi amfani da faraga dama na lokaci annabi ya ce kafin abubuwa su dabaibaye ka akwai lokacin da kana so ka yi abin da za ka yin amma abubuwa sun sha kanka ba zai yiwu ba to tun ba su sha kanka ba ka yi amfani da damar ka gina ka ƙabla fakarik annabi ya ce wadatar ka kafin rashin wadata da yawa wurare a cikin alkur'ani za ka ga mutane a gaba ga Allah suna ta roƙon damammaki walautara idil mujrimuna so ru'usihim inda rabbihim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

za mu yi kyakkyawan aiki inna muqinun Allah muna da yaqin za a ba su dama kaga wannan maganganun duka na rashin amfani da waccar damar ce yanzu suna nema a sake ba su dama to irin waɗannan ayoyin suna nan da a ƙor'ani wa yau mai abdu zalimu ala ya dayi ya ويلك wa yau mai abu zalimu ala yadaihi Allah ya ce ranar da azzalimi zai sanya hannayensa biyu a baki ranar alkiyama ya ciza ka san nadamar duniya hannu ɗaya ake sawa a baki kuma yatsa ɗaya a ciza to na lahira hannaye biyu ake sa a ciza ya kula zai ce ya laita ni ta kastu ma'ar rasuli sabila nadama ta kai tona ina ma da hanyar manzon Allah nabi ina ma da sunna nabi wallahi duk ɗan bidi'a sai yi wannan da na sani duk wanda ya kafirce ma Allah ya kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahi sai ya yi wannan nadama ya wailata laitani lam attakif fulanin khalila zai ce kai tona nadama ta ina ma da barrikiwa ne a matsayin majibanci masoyi ba laƙadi a ballani ani zikiri ba da irja'ani gashi ya ɓadda ni daga tafarki bayan gaskiya ta zo mini duk waɗannan nadama ba za su yi amfani wa bawa ba to ka yi amfani da damar ka Allah kaɗai ya san iya adadin waɗanda muka yi ramadana tare da su bara wadda yanzu kashinsu ya yi fari a kabari amin watan ramadan wata ne mai albarka wata ne mai albarka yadda ka ga Allah ya ambaci alkur'ani ko kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab Allah ya ce kitabun wani irin littafi ne dau mai albarka anzalnahu ilayka mubarakun wadda muka saukar da shi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma littafi ne mai albarka kitabun anzalnahu Ileka mubarakun shi sa duk wanda yi alaka da Alƙur'ani zai yi albarka saboda littafi ne mai albarka kamar harami ne ɗakin ka'aba inna awwala baitin wudi'a a nasi lallabi bi bakkata mubarakan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi Allah yake daki na farko da Allah ya ajiye a bayan ƙasa don bayi su kadaita shi da bauta lallabi bi bakkata shine wanda yake makkan nan ba dakin Ka'aba ba mubarakan Allah yake daki ne mai albarka waje ne mai albarka alaka da harami yakan wa mutum albarka to haka watan Ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masabbansa atakum shaharu ramadan shaharun mubarak annabi ya ce albishirinku ga watan ramadan ya zo muku wata ne mai albarka da Allah ya zo magana akan saukar da alkur'ani da ya yi a watan ramadan a daren lailatul kadari sai ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka watan ramadan wata ne mai albarka ka da ramadan alaƙa ce da rayuwarka za ta yi albarka duniya da lahira duniya da lahira wata ne mai albarka yana daga cikin albarkan watan ramadan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce idza kana awwalu lailatin min shahri ramadan annabi ya ce idan daren farko na watan ramadan ya shigo kana zaune sai ka ji an ga wata an ga wata an ga wata la haula wala quwwata illa billah idan farashi za a yi duniya bata isa ta sayi shigan ka watan ramadan ba kawai sai dai rahama na Allah amma farashi cewa ka biya a ja kwananka zuwa watan ramadan in za ka ba da duniya da abin da ke ciki bai kai a ja kwanakinka da shi ka shiga watan ramadan ba kawai sai dai rahamar Allah annabi ya ce idan kana awwalu lailatin min shahari ramadan idan daren farko ya shigo na watan ramadan yau aka ce ramadan an ga wata an ga wata ba ramadan ya shigo ba to kaga azumi fa sai da asuba tukunna a ɗauka. to wannan dare na farko na watan ramadan na shiga annabi ya ce su fidati shayafinu wa maradatul jin za a kama dukkan shaidanu da kankararrun aljanu da suke takarawa wajen batar da bayin Allah annabi ce duka za a kama su a ɗauri kenan dama a sake suke ko daren farko na ramadan daren farko na ramadan ana kama dukkan shaidanu da suke addaban bayan allah a daure su to kai idan baka zan mutumin kirki a lokacin ba sai an sake su ne za ka zan mutumin kirki shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce, wa rage anfu rajulin dakhala alaihi ramadan sun salaka ƙabla an yi lahu annabi ya ce Allah wadaren mutumin da ramadan ya shigo har ramadan ya fita bai samu afuwa da gafaran Allah ba ya nuna ba mai rabo ba ne abu na farko su fidati shayatinu wa maradatul jin za a kama shaidanu da kangararrun aljanu da suke batar da jama'a a daure su annabi ya ce wa gulle kat abuwabul wa kullikat abwabun nar annabi ce za a kama kofofin wuta duka a kule falam yuftaha minha babu annabi ce ba za a bude wata kofa ba har ƙarshen watan ramadan za a kama kofofin wuta duka a kule kenan ya nuna maka dama wuta a bude suke daga inda aka ce ramadan ya shiga yau an ga watan ramadan to a wannan dare ubangiji zai sa a kama kofofin wuta duka a kule wa futtihat abwabul janna za a buɗe kofofin aljanna falam yuglaq minha babun kuma ba za a sake kule wata kofa ba har kuma sai ramadan ya fita sakon da ke ciki shine a ramadan Allah harkar rahama kawai yake yi da bai wuta a kula take ai ka gane sako a kula take hada-hada na wuta ba a yinsa a ramadan sai wadda ya je ya bude da kansa ya shiga jama'a mun fahimta kamar gidan mai ne imanin muhammad ko akwai mai a gidan in an kula gidan mai ai ana gaya ma ba na sayarwa ba ne wutan akwai ta to amma an kule jama'a mun fahimta ƙofofin aljanna duka an buɗe shi yasa ramadan rahamar Allah ɗibi da kanka ne a ramadan ɗibi da kanka ne ƙofar aljannan an buɗe tunda aka ce an buɗe ai ka gane kuma falam yuglak min hababun ba za a kulle wata ƙofa ba sai ran da kuma aka ce ga watan shawwal ya kama wannan duka na daga cikin albarkan watan ramadan ka yi ƙoƙari ka ribaci wannan damammaki wa yunadi munadin annabi ya ce allah zai sanya wani mai shela ya shelanta ya bagi alkhair aqbil zai ce ya kai mai neman alkhairi ka, aljanna rahama gafara yaya za a yi ka riski alkhairin duniya da lahira zai ce akabil fiskanto ga lokaci yayi wa ya bagi ya sharri aksir ya me fafutukan sharri ka shiga nan ka fita nan ka shiga nan ka fita nan cikin ayyukan sharri wannan mala'ika zai ce ka takaita ma kanka me yasa walillahi utaqa'u minan nar wa zalika kulla laila Allah yana da waɗansu ‘yantattu a duk daren Ramadana har ƙashin watan Ramadana. Duk dare, daga ran da aka ce an ga wata, an ga wata a daren, Allah zai ware waɗansu dubbai na bayi, wadda ba wadda ya san iya adadinsu in ba Allah ba, Allah zai ‘yanta su daga wuta su an sallame su an sallame su. wannan sallaman kuma an yi shi ne alfarman watan ramadan walillahi utaqa'u minan nari Allah yana da waɗansu ‘yantattu da yake ‘yanta su daga wuta wa zalika fi kulli lailatin Kowani dare daga cikin daruruwar ramadan Kowani dare daga cikin daruruwar ramadan ana ‘yanta adadin waɗannan bayin daga azabar Allah jama'a mun fahimta saboda kana daga cikin albarkan watan ramadan Shin daga ran da daren ya shiga shi kansa saƙon Allah an mishi takunkumi shi yasa ka ga idan ramadan ya shigo har in shaye-shayen nan za ka ga abin ya lafa haka ne ka zo ka samu wani gayi a tsawon gaba haka ne ko yana daga cikin albarkan watan ramadan shine akan kule kofofin wuta saboda rahamar Allah Allah ya nuna maka wannan lokaci ba lokacin hada-hadan wuta ba ne sai dai kai in kai ka saya da kanka ana buɗe kofofin aljanna wadda ana nuna maka an yi bononza abinda ake bukata ka nema a baka sannan a kowane dare a kowane dare akwai dubbai da ake yanta su daga azabar Allah wannan duddaren duniya har daruruwan ramadana su kare duddare-duddare-duddare, za a yanta waɗannan waɗannan ba su ba wuta ba wuta ba su Allah ya samu na ciki Allah ya samu na ciki to dukkan waɗannan alkhairai dukkan waɗannan damammaki ‘yan uwana masu albarka shiri ake mishi ka nuna da gaske kana so ka ribaci waɗannan damammaki ita rayuwa ba ta da tabbas ita rayuwa ba ta da tabbas ka shirya ka kintsa ka yi shiri na musamman domin ribatan waɗannan alkairai da watan ramadan ke zuwa da su annabi ya ce allah wadarin wadda ramadan ya shigo har ya fita bai dace ba domin inda ya ka gagara dacewa a nan to a ina ne za ka dace ka shirya ma haka ka shirya ma haka ka yi shiri na musamman domin riskan waɗannan alkhairi yana daga cikin shiri ma ramadan shiri ma ramadan yana daga cikin shiri da za ka yi wadda zai nuna da gaske kake yi Shi ne tuba da tubuwa daga munanan ayyukanka kar ka bari ramadan ya riske ka a cikin sabon Allah kin tuba kin tuba bari ramadan ya riske ka a cikin laifuffukanka wannan kana nuna ma Allah kai ba da gaske kake yi ba kuma baka damu da abin da zai je ya dawo ba kuma abinda zai je da wannan zai dame ka tuba matsalar saƙon Allah tana hana muwafaka wato tana hana ka yi dace abinda duk ake so a riska shi saƙon Allah yakan hana kai ka samu dace da duk abinda alkhairi ne saboda ka tuba tuba da komawa zuwa ga Allah tuba da komawa zuwa ga Allah yana daga cikin shiri da za ka yi a cikin kwanakin nan shine tube kanka daga cikin laifuffuka waɗannan laifuffuka da su iya hana ka dacewa gaba ɗaya da alkairin watan ramadan shi duk lokacin da bawa yake so ya samu wani abu a wajen Allah abinda Allah ke bukata abunsa shi Allah ya ga da gaske kake wannan da gasken wallahi in baka sa shi a cikin aikin ka ba Allah ba zai saurare ka ba duk abinda kake so duk abinda kake so abun Allah abinda Allah ke bukata ya ga kai da gaske ne kake a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa man sa'alallaha shahadata bi sidiqin ballaghahu Allahu manazil ash-shuhada wa in mata ala firashi annabi yace duk wanda ya roki Allah shahada sai yace da gaske da gaske yake yi yana neman shahada ballaghahu Allahu manazil ash-shuhada Allah zai kai shi matsayin shahidai wa in mata ala firashi ko a gadonsa ya mutu a kan shimfiɗansa a cikin gidansa me yasa za a shigar da shi cikin shahidai annabi ya ce saboda da gaske ke jama'a mun fahimta kaga wannan da gasken ko sabon Allah malam da kaga mutanenmu mutum ya ce yayi ya dawo yayi ya dawo shi yana shi kansa na roƙon Allah yana so ya bar laifin to amma me yasa Allah baya shiga saboda he's not serious shi kansa ba da gaske yake ba wata alaka ce mummuna misali tsakaninka da wacce har yanzu gobinta yana wayanka ya za ka ce ma Allah kuma kana so ka bari ke ma kina so ku bari? kun fahimci maganan ko ba ku fahimta to da yawa mutanen mu sukan nemi taimakon Allah akan wani abu amma saboda ba da gaske suke yi ba mun fahimta Allah ba zai shiga cikin sha'anin su ba idan wani mummunan aiki ne duk abokan da ake aikin da su kuna tare da ka ce ma Allah kana so eh, eh, ka bari idan ka tafi wajen zai turo mala'ika ya koro ka ne ku duba wannan mutumin kun gane ku duba wannan mutumin da ya kashe mutane 99 da imam al-bukhari ya fi da hadisin annabi ya ba da labarin to amma duk lokacin da ya yi kisan sai ya shiga tashin hankali da damuwa kuma daga baya sai zo ya koma sai tambayi wani bawan Allah mai ibada cewa ni ga irin ta'addancin da nake na kashe mutane kaza da kaza yanzu akwai tuba ya ce mishi kai laifin yayi girma babu tuba shi ma ya kashe shi still kuma da ya kashe shi ya je ya sake tambayan wani malami kun ga kenan shi ma in yayi laifin yana damuwa malamin sai ya ce mishi eh ai ba a shiga tsakanin bawa da Allah yace amma matsalar da ka samu shine kana kuɗi. da abun da yake laifuffukanka inda kake laifin a nan kake abokanka da su kake abu kaza da su kake har yanzu baka tubu ba idan kana so ka tuba ka dace akwai wani gari waje kaza da kaza mutanen kirki ne bayin Allah ka je ka shiga cikin su ka zauna idan ka zauna ka bauta ma Allah tare da su ya siffanta mishi komai wannan bawan Allah sai je tattar kayansa ya kama hanya yanzu da gaske yana so ya bari ko ba da gaske ba kafin ya isa garin annabi ya bada labarin mutuwa ta cin mishi ƙarshen labari da yanzu yana aljanna ka san me yasa saboda yanzu da gaske yake so ya bari jama'a kun fahimta kaga annabi yusuf alaihi salatu wassalam lokacin da matan nan ta yunkura tana neman sa da alfasha ai a gudu ya fita to haka ake yi to yanzu gudunka haka ne mana ah. <laughs> eh, haka ake yi amma kuna tare har sha ɗayan dare har sha biyun dare a ah, ah, ba haka Allah ya ce ba wasu taƙabal wasu <laughs> lokacin da ta tinkari annabi yusuf ina fecewa yi da gudu to yanzu ya nuna ma Allah ai da gaske ba so to haka ake Allah sai ya shiga cikin abu jama'a muna fahimta to wannan da gasken zamu zo mu yi bayani a kansa a tafsirin mu na Ramadan irin su fala ya alamin nan lahul ladina sadaku zaka ga Allah yana magana masu gaskiya to gaskiyar shine in addini ne in imani ne ka da gaske kake jama'a mun fahimta to ka shirya shiri kuma na gaskiya kana so ka tuba kana so ka tsira kana bukatar ka dace kana bukatar gafara kana bukatar rahama kana bukata ka dace da dukkan waɗannan alkhairai na Allah da ke cikin wannan wata yana daga cikin abin da ya kamata kowane musulmi ya yi tsayuwan daka wajen ganin ya daidaita a kai shi ne abu na farko shi azuminka ka tabbatar azumi mai kyau kake da yawan mutanenmu sukan ɗauki azumi shine kawai mutum in ya yi suhur bai ci abinci ba bai sha ba bai sadu da iyalinsa ba ya yi azumi ana samun matsala shi azumi ana yin azumi ne na cin abinci da sha a kame ana azumi na kamewa daga sha'awa ana azumi na kame gaɓoɓi ne daga saɓon Allah na kame harshe daga munanan zantuttuka dukansu abu ɗaya ne azumi ɗaya ake yi kamewa daga cin wani abu ko shan wani abu kamewa daga isan bukatar ka zuwa ga sha'awarka kamewar gaɓoɓinka daga saɓa ma Allah kamewan harshenka daga alfasha shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa rubba sa'im laysa lahu min siyamihi illa al-ju annabi yace yo dewa mutane suna azumi amma iya sakamakon da suke samu na azumin yunwa kawai da suka sha yunwa kawai me ya sakamakon azumin annabi yace yunwa Yawa. a wata riwaya rubba sa'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal atash annabi yace waɗansu suna azumi amma fa iya sakamakon azumin abinda suke samu a madadin azumin kishi da yunwa ya wuni da yunwa ya wuni da kishi annabi yace iya abinda ya samu na azumin su kenan ka san abin da yake faruwa to wannan irin azumin wanda suke ganin kawai abinci da sha shine ke taba azumi ka yi ƙoƙari ka yi azumi irin azumin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a yi yanzu waɗannan da annabi ya ce rubba sa'im laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash annabi ya ce waɗansu suna azumi amma abin da suke samu a azumin shine yunwa da kishi kawai da suka ji kana jin sun ci abinci da rana ne? kana jin sun sha ruwa da rana ne to kai ba za ka ji tsoron kar kai ma azumin ka karfa irin wannan azumin ba ne to da yawan mutanenmu sukan ɗauki azumi shine idan mutum bai ci komai ba ko bai sha komai ba shi kenan ya yi azumi to matsalar shi ne kar ya faɗa ƙarƙashin wannan hadisi ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yace man lam yada qawla zur wal amala bihi wal jahal falaisa lillahi hajatun fi an a ta'amahu wa sharabahu annabi yace man lam yada qawla zur duk wanda ba zai bar qawlu zur ba man lam yada qawla zur duk wanda ba zai bar shaci fadi ba in social media yanzu ba ku ana ta yada na mutu ba haka ne gani nan kuma kakau <laughs> eh eh, eh. to haka ne wani shi ma ya gani ya yada wani shi ma ya gani ya yada shaidan zurke mallam ya da kaular zur annabi ya ce duk wanda bai bar kaular zur ba kaular zur ƙarya ya shiga mallam ya da kaular zur annamimanci ya shiga mallam ya da kaular zur gulma ya shiga mallam ya da kaular zur ashar ya shiga mallam ya da kaular zur dukkan maganganu na batsa da alfasha sun shiga annabi ya ce mallam ya da ƙaular zur duk wadda ba zai bar ƙaular zur ba wal amala bihi ko aiki da shi shine a zo a kawo mai jita-jita ya hau kai a kawo mishi magana wadda ba ta da tushe ya hau kai duk wadda ba zai bar ƙaular zur ba wal amala bihi ko aiki da shi wal jahal ko wauta da dabbanci annabi ya ce falaisa lillahi hajatun fi an ya yada ta'amahu wa sharabahu to Allah bashi da bukatar wannan mutumin ya bar abincinsa da abin shansa ma'ana kar fa ka dauki azumi baka ci ba baka sha baka zo ka ce a biya ka in dai har ba za ka bar kaulul zur ba in dai ba za ka bar aiki da shi ba in dai ba za ka bar munanan ayyuka ba annabi ya ce to Allah ba bashi da bukatan ka bar cin abincinka ko shan ruwanka to da yawa ana samun matsala a nan domin da yawan mutanenmu sukan ɗauka kawai rashin cin abinci da shan ruwa ko rashin kusantan iyali shi ke nuna azumi shi ke nuna azumi waɗannan abubuwa da muka ambata ko ba su ɓata azumi ba shi ba amma in suka rage mishi ƙarfi suka rage mishi lada ko suka tauye shi aika cutu saboda ka azuminka ka yi ƙoƙari ka yi azumi irin azumin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta da shi yana daga cikin abun da ake so a shirya mishi a mishi tanadi don ribatar ramadan shine kama alkur'ani lokaci na musamman shi alkur'ani best dinsa shine watan ramadan duk yadda ƙur'ani ya rasa lokaci a gunka kar ya rasa a ramadan rashin lokacin ƙur'ani naka a ramadana wannan alama ce ta taɓewa shi yasa ba gani da malamin musulunci suke in Ramadana ya zo sai a koma a taru akan alkur'ani idan baka iya karatun qur'ani ba ka tsara ma kanka daga farkon ramadan zuwa ƙarshen ramadan insha Allah za ka iya karanta alkur'ani ka nemi wani makaranci ka ɗora ma kanka kafin ramadan ya fita za ka iya ɗaukan alƙur'ani ka karanta idan ka iya baka goge ba to ka nemi wani makarancin alƙur'ani da ya san ƙur'ani ya dinga ma darasin ƙur'ani a ramadan in ka iya kama alƙur'ani tsari sau nawa za ka yi sauka a ramadan me za ka dinga karantawa a kowace rana ko kowane bayan sallah sannan wani lokaci ne ka ware ma shi alkur'ani tsari ake yi lokacin kai yara makaranta ka mishi tsarinsa lokacin sauraron tafsirin alkur'ani ka ware mishi lokacinsa lokacin abu kaza wato ya zama ramazani ya shigo ka samar da tsari karka yadda zo ya same ka barkatai ya zama kana da tsari da za ka amfani dukkan alkhairan da ke cikin watan ramadan wadda ka isa zuwa gare shi saboda haka maganan alkur'ani maganan alkur'ani duk ramadan allah kan turo mala'ika jibril ya zo ya yi darasin ƙur'ani wa manzan allah a shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai rasu bayan sun gama darasin ƙur'ani sai mala'ika jibril ya ce mishi a sake karo na biyu annabi ya ce ina jin za a yi na biyu jikina ya ban ramadan din karshe kenan ashe kenan kaga alkur'ani ya kamata a ce na da lokaci na musamman a rayuwarka yana daga cikin abinda za ka mai tsari domin moran watan ramadan alkhairansa albarkarsa ka dace da dukkan alkhairan da ke cikinsa shine kiyaye sallolin dare a watan ramadan musamman kaga tarawihin nan ka tsaya mishi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce man kama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi duk wanda yayi qiyamul layli ya yi wannan sallan dare na watan ramadan annabi ya ce an yafe mishi duk abin da ya gabata na laifuffukansa ya kuma dace da alkhairi ka yi tsari kasan wani ana raka a hudu sai wuce ya fita wani ana raka a biyu sai wuce ya fita wani ana raka a kaza sai wuce ya fita kuma ya je ta lallatsa wayarsa. wayarka kamata tsari a ramadan kamata tsari a ramadan amma ka ce yadda yanzu kake mu'amala da waya haka za ka yi mu'amala da waya a ramadan to za ka ɗaga kai ka samu an tafi haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce man qama ma'al imami hatta yansarifa kataballahu lahu qiyama layla duk wanda ya bi liman sallan tarawihi har aka gama da shi liman ya yi sallama ya yi sallama annabi ya ce za a rubuta mai Allah zai rubuta mishi daren duka ya yi kiyamun laili har alfijir take to to kasan wani zai ce ai zai je gida ne ya karasa sauran to idan ka tsaya aka karisa da liman annabi ya ce za a rubuta ma duk daren kayi kaga koda ka je kayi wadda kace za ka yi ai kaga nurun ala nur yanzu haka kawai a ce muna gama karatu arma sai ce to a daidaita sau za a yi tarawihi kun ga an samu matsala wani abu ne da baka isa ka ce a haɗu a yi shi ba sai a ramadan to me yasa a ramadan ɗin kwanaki ne ƙidayayyu ba za ka tsaya a yi da kai ba me yasa ba za a yi da kai ba wadda in ya wuce limamin angonku ya isa hura laspika ce ku zo a yi tarawihi? ba sai yiwu ba kai amfani da damar ka ka yi amfani da damar ka ɗazu an ramma tilawa nake wani bayani wa 'yan uwa kan wata aya a suratul tauba da annabi ya kira tafiya eh, illatan suruhu zuwa ga eh, tabuka Allah gwani eh. Allah ya الذين كفروا السفلى وكلمة zuciyar mu akan alqur'ani wato in mutum ya samu inshirahu sadar game da Alƙur'ani to ya dace da dukkan alkhairi shi yasa da Allah ya ba mu annabi Musa dama ya roke shi qala sai ce rabbi shrah li sadri Allah kamun inshirahu sadar manzan Allah Allah ya ce mishi alam nasharah laka sadara? Allah ce ba mu maka in husu da, wato wato zaka dinga ganin kirkir kirkir ka san mutum zai ga tarawihin nan ya dan mishi wahala amma zai iya wuni a gona <laughs> haka ne <laughs> eh saboda wata sallah ce da za a yi a minti talatin ta fi damunsa a kan wuni a gonarsa kuma gonan babu tabbas wannan kuma da tabbas to haka ne so da za ga mutum ya shiga wata wahala da ba tabbas bai ganin wahala amma lokacin da ɗa'a aka ce ya yi ɗa'a sai ya ga abin ya mishi to kar ka samu kanka a cikin masu gudu wa sallan tarawihi ko tahajjud ka tsaya kai in ya wuce ya wuce sai kuma mai nisan kwana yana daga cikin abin da za ka shirya wa ramadan a kansa domin ribatan alkhairin da ke cikin watan ramadan shine ciyarwa a watan ramadan ciyarwa ka yi ƙoƙari ka zam cikin masu ba da gudumawa wajen ciyar da bayin allah a watan ramadan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man fattara sa'iman duk wanda ya bude bakin mai azumi ya shirya ma wani mai azumi abincin bude baki kana lahu mislu ajri ghayra annahu la yanqus min ajri sa'im shay'a annabi yace yana da kwatankwacin ladan mai azumin da aka ma bude bakin kun gane ba kuma tare da ladan shi mai azumin ya tawaya da komai ba wato inda za ka shirya abincin buɗe baki wa mutum uku ka shirya buɗe baki wa mutum uku waɗannan mutane uku idan ka musu buɗe baki duk abin da Allah ya ba su a ranar na azuminsu annabi ya ce kai ma Allah zai baka sanadiyan abincinka da suka ci annabi ya ce kuma ba nasu ladan za a rage a baka ba a nasu cikakke karamci ne irin na Allah kai ma zai baka saboda haka misali inda za ka yi buɗe baki ma wani sai aka samu a ranan misali lada dubu ɗaya aka ba shi a azuminsa yau complete to kai ma Allah zai baka lada dubu ɗaya na shirya mishi buɗe baki jama'a mun fahimta kaga idan kama mutum uku kaga ka sha kwani? sannan da ke cikin buɗe baki na alkhairi za ka iya ma mutum buɗe baki ka samu lada a azuminsa irin wadda kai a naka ba ka samu kamansa ba yawwa arma saboda ka za ka iya kama wani mutumin kirkin da kai kasan ya fi kaɗa in ya ɗau azumin kamin ne daga karatun alkur'ani sai ambaton Allah sai ayyukan alkhairi wadda kai kame wanka da nagartarka bata kai tashi ba wataƙil inda za ku kai azumin a ce ka samu dubu ɗaya shi wataƙil yana da dubu ɗaya da ɗari biyar ko dubu biyu kun gane to in ka mai buɗe baki za a baka kwatankwacin abin da aka bashi ka ga kai akan azumin san ka samu abin da kai akan azumin kama baka samu ba to kaga idan za ka iya buɗe baki wa mutum talatin ka kai ka tashi da guda talatin ne saboda ka yi ƙasa a gwiwa kuma da yawa aikin alkhairi kan subce wa mutanenmu sai su ɗauka sai masu kuɗi ne da su yi a'a ka yi iya abin da yi ma da ka iya ka sai yanzu duk bayanin nan da ake wani yana ta lissafin gun da zai je ya dinga shan ruwa waje mai kyau haka ne shi bayi tunanin shi me zai yi wani ya mora shi lissafi yake ina ne gun shan ruwa mai kyau jama'a mun fahimta saboda haka kai ma ka yi abin da za ka iya eh yana daga cikin aya tana daga cikin ayoyin alkur'ani da kusan kowane musulmi ya haddace amma ka so mafi yawa kuma ba su fahimce ta ba ne, in tansurullaha yansurku ai ji kowa ma duya duya karasa in tansurullah shi Allah yana cewa ka taimaki addini ya taimake ka to mutanen mu kuma suna jira ne Allah ya taimake su tukunna su taimaki addini shi Allah abun da ke hannunkan duk kashi ka yi aiki da shi ya gani kai kuma kana jira yanzu sai ka samu kaza saboda haka za ka je ka samu anguwa an yanka fili an share komai an yanka filaye kowa ya zo ya gina gidansa a anguwa sai a ware wani masallaci 40 by 40 shi kuma sai a yi kwamiti a dinga yawo a gari ana neman kuɗin da za a gina masallacin amma kowa ya gina gidansa haka ne ko ba haka ba haka ne kowa ya gina gidansa wannan masallacin ne da girmansa bai wuce falon ɗaya a anguwan ba to wannan masallacin shi kwamiti da an mishi an dinga bin kan gidajen mutane da takardu ana ce musu masallacin anguwanmu za a gyara kai yanzu baka ji kunya ba anguwanku wani ya zo daga wani guye muku masallacin anguwanku ku ba musulmai ba ne haka ne to haka ne in abu ya shafi addini to nan kowa jira yake lissafinsa daban to Allah cewa ka yi aiki ya taimake ka in tansurullah yansurkum in kun taimaki Allah ma'ana kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku to kayi kokari juhudul muqil kayi kokari duk kashin abun da kake da shi kai ma kayi aiki domin ribatan abun da ya sawwaka maka na alkhairan da ke cikin wannan wata na Ramadan yana daga cikin abun da ake shirya mishi a tsara mishi domin ribatan alkairan da ke cikin watan ramadan shine addu'a wata ne na amsa addu'a wata ne na amsa addu'a roƙon Allah kayin kanace kanace wajen roƙon Allah yana daga cikin mafi girman abinda za ka nace wajen roƙon Allah shine aljanna ka nemi tsari daga wuta ka nace wajen roƙon Allah ya shirye ka ka nace wajen roƙon Allah ya shirye ka ka nace wajen roƙon Allah ya shirye maka da 'ya'yanka da dukkan wadda ya sauwaka addu'arka ta je kansa eh akwai wani bawan Allah da muka haɗu da shi muna tare da su malam Mahmud mun tsaya mun yi tafiya ne mun tsaya za mu yi wani abu sai ya hango ni sai ya zo muka gaisa ba lafiya lafiya ya ta faɗan alkhairai sai na ce to ku yi ta mun addu'a Allah ya shirye ni ya ce kai din <laughs> eh, shi a lissafinsa ni irin na sha kwanan nan <laughs> eh to da ga zai faro min aiki sai na ce mishi ai annabi ma yana roƙon shirya <laughs> eh, shi a lissafin sa eh ce ku yi ta mun addu'a Allah ya shirye ne ce kai din <laughs> eh to haka ne man sagir da gaske ne da wannan yasa malamai suka rasa addu'ar jama'a kowa yana so malami ya mai addu'a amma shi yana ganin malam bai da wata bukatar addu'a kuma bukatar da yake da ita na addu'a ta fi bukatar ka domin shi hulɗa yake da shiriyar al'umma jama'a mun fahimta masu karantaswa masu da'awa suna bukatar addu'a fiye da tsammaninka domin duk inda tuntuɓe ya zo to masifa ce masifa ce jama'a mun fahimta to roƙon Allah shirya ka naci roƙon Allah ya shirye ka addu'a game da zaman lafiya a duniya da lahira addu'a wa ƙasa ku nace wajen addu'a mai ƙasar nan da sauran ƙasashen musulmai baki ɗaya al'amarin mutanen nan wallahi sai mun kai ƙoƙon wajen Allah eh ku dage da yi wa ƙasan addu'a addu'a wa shugabanni ku yi ta musu addu'a Allah ya shirye su ya daidaita al'amuransu addu'a mai ‘ya'ya addu'a mai iyaye addu'a wa malamai addu'a ma kowane irin al'amari duka irin dukkan jami'an tsaro da kuke da su ku roƙa musu Allah dace da daidaitan al'amura saboda ka watan ramazan wata ne na addu'a da roƙon Allah saboda kan mu dage mu baza komar mu kuma mu yi ta sa junanmu a cikin addu'a annabi ya ce duk wanda ya ma dan uwansa addu'a a bayan idonsa to Allah zai amsa wato yi ma dan uwanka addu'a a bayan ido sababi ne na Allah ya amsa mishi bayan kayi addu'an annabi ya ce kai ma Allah zai wakilta mala'ika ya ce kana da kwatankwacin abin da ka roƙa mishi Allah ya samu dace Allah kuma ya riskar da mu Ramadan cikin alkhairi Allah ya taimake mu ya ba mu karfin gwiwan yin abin da ya dace Allah kuma ya karba mana ya datar da mu da alkhairan duniya da lahira insha Allah yau za mu yi hutu to kuma sai abin da ya shafi watan darussan mu na cikin watan ramadan <clears throat> kamar yadda aka sani insha Allah a cikin waɗannan kwanaki muke sa rai na buɗe sabon masallacinmu insha Allah za mu gabatar da tafsirin alkur'ani a cikin masallacin to amma kamar yadda muka ambata a bayaninmu na baya <clears throat> zai yi wuya a ce a wannan ranan za mu buɗe masallacin to amma dai ana aiki tukuru a yanzu haka so insha Allah kafin shigan watan ramadan insha Allah za mu sanar da jama'a abin da ya shafi bude masallacin in Allah ya yarda eh abu na biyu shine zamu gabatar da tafsiri kashi biyu bana saboda ga darasin mu tafsirin mu na S19 ko to ga kuma darasin wannan sabon masallacin mu insha Allah to darasin tafsirin alqur'ani da zamu yi na S19 zamu mai da shi ne bayan sallan asubahi sannan sabon masallacin mu kuma za mu gabatar da tafsiri ne bayan sallar la'asar daga karfe hudu da rabi zuwa karfe biyar kamar yadda muke yi eh, sauran shekaru da suka wuce a baya saboda haka darasinmu na tafsirin ramadan na s19 ya koma bayan asubahi na sabon masallaci kuma za mu dinga yinsa karfe hudu da rabi bayan sallar la'asar insha allahu hakanan galibin darussan da muke gabatarwa na ramadan irin tafsiran mata da darussa na ilimi da ake gabatarwa a ramadan duka za a gabatar da su ne a nan sabon masallaci tare da 'yan uwa da muke gabatar da dukkan darussan da suka shafi watan ramadan so dukkan sauran abubuwa kuma da za su taso insha Allah za mu sanar da su kafin eh, shiga watan ramadan insha Allah muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan alkhairansa Allah ya ƙara mana lafiya da imani Allah ya ƙara ma rayuwarmu da kuma zurriyarmu albarka fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Amém. É